dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya saukar da alkur'ani ga bayinsa don ya zamo gargadi gare su da shirya ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake ba shi da abokin tarayya masani ne game da halin da bayi suke ciki da abin da suke aikatawa ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne zababbe daga Allah wanda Allah ya aiko shi da wannan shari'a ta musulunci Allah ya tsira da aminci ga annabin mu annabi Muhammad da halayensa tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa musulmi Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wata aya ta alqur'ani a cikin suratu fatir aya ta 29 yana gaya mana yace innal ladhina yatluna kitaballahi lalle waɗannan da suke karanta littafin Allah wa aqamus salata kuma suka tsai da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suka ciyar daga abinda muka ba su na arziki sirran wa alaniya a boye da kuma a fili yarjuna tijaratan lan tabur so ne suke fatan samun riba a kasuwanci wanda babu hasara a cikinsa a aya ta talatin Allah ya ce liwafiyahum ujurahum lalle Allah zai cika musu ladansu wa da min fadlihi kuma zai kara musu daga falalarsa innahu ghafurun shakur domin Allah mai gafara ne ga bayi da suka yi kuskure suka tuba kuma mai godiya ne ga waɗanda suke aikin alkhairi zai musu sakayya wannan aya mai girma tana gaya mana wani kasuwanci ne wanda ta ce kasuwanci ne wanda babu asara a cikinsa domin mu a duniya na in za mai kasuwanci to ya gini ne akan abubuwa guda biyu ko dai ka samu riba ko ka samu faduwa amma banda wannan kasuwancin da ayan nan take faɗa shi babu faduwa a ciki riba ce kullun a cikin wannan kasuwancin Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi bayanin wannan kasuwanci wanda wasu daga cikin bayinsa suka kulla da mahaliccinsu suka kulla wannan cinikayya da kasuwanci da mahaliccinsu cewa za ta aikata wannan aikin shi kuma ya alkawari zai ba su sakai shi ne ribar da za su samu abu na farko da aka ambata a wannan aya cikin wannan kasuwanci ya ce innan na ya tulu na kitabar lai lalle waɗanda suke karanta littafin Allah shi ne abu na farko abu na biyu ce wa a kamus salata kuma suka tsaye da sallah abu na uku ya ce wa an fako min mara zakanahun firran wa alaniya suka ciyar daga abin da muka ba su na arziki a ɓoye kuma da asiri. wannan shi ne abuwa guda uku da wannan aya take bayanin kasuwancin da Allah yake kiran bayi su kulla da shi domin ya ba su riba wadda ba faduwa a ciki a'a cewa ma yayi li wafiyahum ujurahum zai cika musu ladansu ba iya wannan ba yace wai zidahum min fadlihi zai musu ƙari daga falalarsa ba iya abin da suka aikata zai saka musu da shi ba a'a amma zai musu ƙari da ƙarin falalarsa domin aikin da mutane suke yi ko wanda muke yi za ka duba kaga aiki ne wanda yake dan kadan in ka auna shi da abin da Allah zai baka aljanna tabbas wallahi ko ɗaya bisa miliyan trillion na abin da za baka aljanna baka iya yin aikin da ka cancance shi ba falala ce ta Allah kawai to amma Allah wannan aya subhanahu wataala ya gaya mana wanda ya kiyaye waɗannan abubuwa guda uku na farko karanta littafin Allah tilawatul qur'an na biyu sai ce wa aqamu salata tsaye da sallah malamai suna cewa ba a ce wa sallau ba a cikin alkurani ba inda aka ce wa sallau ko wa salla kai sallah ba sai a ce wa aqama salata wa ata zakata ita sallah sai ake yi mata wato wani da bai-bai da ikamu ikamu salati me ake nimi da ikamu shine ka yi ta yadda ya kamata ba ka yi ta yadda kake so ba ita sallah za ka yi ta na farko ka kiyaye duk abin da ya kamata kafin ka shige ta na tsarki da alwala sannan kuma ka yi ta akan lokacinta shine ikamu sala yanzu da za ka bar sallar eh, azahar ko kuma juma'an nan ka ce sai da magarba za ka yi ba ka yi ikamu sala ba saboda ai baka yi ta a lokacin da ake so ba kowace ka yi ta a lokacin da ake so sannan kuma daga cin ikamun sala kai wanda yake baligi namiji mai hankali lafiyayye mazaunin gida ka yi ta a cikin jam'i ne ikamun sala da za ka yi ta yi a ofis ɗinka ko a gidanka ba kai ikamun sala ba ka tauye wani hakki na sallah domin ce aka yi ka yi a cikin jama'a masallaci kuma ka kiyaye kushoyi a cikin sallah ba wai ka yi ta ba tare da kulawa da kushuyi da tsoron Allah da yinta a nitsa ba irin sallar nan da ake kaga an yi ta kamar iftawar ido wannan ba sallah ba ce ba a kiyaye rukoi ba a kiyaye sujjada ba ba a yi karatu mai kyau ba a wannan an dai wani abin daban shi yasa lokacin da wani mutum ya zo masallaci ya sallah aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune bayan ya gama sallah sai je gaisuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah ya ce da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli bawan Allah je kaka sake sallah ba mai sallah ba yayi mamaki to ai ta bakin bahaushe ya kalli gabas kuma ya alwala kuma ya sussunku ya yi aka ce ba kai sallah ba saboda ai ba irin ta ake so ba ya kuma zuwa yayi ya dawo ya sallama wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irji fa salli fa innaka lam je kaka sake ba mai sallah ba har sau uku sai ce ya rasula wallahi irin wanda na iya ke nace to ga yadda ake yi sai ya koya masa kaga a ce dole ka yi ta yadda take a tsari to in kai haka kai ka misara amma in kai ta irin na abin nan har kawai yadda ka gane yi a titi ta wannan ba sunanta sallah ba ka da yi wani abu ka iya zuwa kiyama kana jira a baka ladan sallah ce ai baka yi sallah saboda baka yi ta yadda yake ba kenan ikamu sala ce ka yi ta yadda take sannan kuma sai yake wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya abu na uku shine ciyarwa daga abin da Allah ya baka a koye da a kowanne kai Allah yana so in kai a koye in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya in ka bayyana Allah ya ce madalla kai sadaka a fili ba aibi bane amma wa in tukfuha in kuka boye wa tu'tu al-fuqara kuka bawa mabukata fa huwa khairul lakum haka Allah ya fi so yi a koye ya ji saboda ya fi kare ka daga riya da kuma amma dan ka bayar a fili ka nufa Allah da shi Allah zai baka lada a cikin wannan aya za mu ɗauki kasuwanci na farko shine karatun alkur'ani mu duba mu gani cewa Allah ya yabi masu karatun alkur'ani kuma ya ce sun ƙulla kasuwanci da shi kasuwancin da babu hasara a cikin riba kasuwancin da zai ninka musu abin da suka aikata kuma ya ba su daga falalarsa ya ƙara musu wani na cikin sifar waɗannan masu wanda Allah ya tuffanta da sun ƙulla kasuwancin da ba asara a ciki shine karatun alkur'ani mu duba mu ga karatun alkur'ani da Allah ta'ala iya bi masu yi a wannan aya kuma yace sun ƙulla kasuwanci da shi zai ba su lada karatun alkur'ani yana da falala da daraja shi ya sama a wannan ayar sai ce innal ladina yatluna kitaballahi kaga yatluna a larabci muzari ne suna yi suna yi ba a dan bi idan ana hudu ba so ake ka bar komai ka saurara kawai ka gane in kai wannan zai iya bata maka sallaka ka zauna ka saurara in ana hudu ba shine kaidar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ma yake kada ka gaya na kusa da kai in yana wani abu ka ce da shi kar kaza kai shiru in koda wani ya kuskure kar masa magana saboda me in kai ce ka gyara wani ma kai kana iya samun matsala kai ladan da ake samu na juma'a kai ba za ka samu saboda in ana hudu ba taurarawa ake a wannan ayar malamai suka ce ayar ta ce innal ladina yatuluna aka ce waɗanda suke karantawa ba ce waɗanda suka karanta ba amma ka duba sallata ake wa aqamus salata ita an ce kuma suka tsaye da sallah a ce ga ta ma bai ya wuce wa atau za kuma suka bada wa anfaqu kuma suka ciyar a ce gata abin da ya wuce amma wannan aka ce ya tuluna me yasa aka ce saboda karatun Qur'ani shi ba ranar da ake daina shi kuma ba yi da lokacin da zaka ce yanzu zan yi ba ko yaushe in dai ka samu dama ana so karanta alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana cewa karanta alqur'ani da fahimtar ma'anoninsa da yin aiki da shi wannan ce hanya ta tsira duniya da lahira hanya ta samun babban rabo duniya da lahira domin Allah ya ce inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wannan qur'ani inna hadal qur'ana inji Allah ta'ala wannan qur'anin da yake hannun ya aji yana shiryar da bayi lillati hiya aqwam ga abin da yake mafi daidai aina a duniya da lahira a duniya an karje Kur'ani zai shiryar da kai lillati hiya aqwa hanya da ka rayu a duniya mai rayuwa mai inganci rayuwa kyakkyawa rayuwa mai daɗi shi shine yake baka wannan hanyar da zaka samu rayuwa mai kyau a duniya inna hadha ya yahdi lillati hiya aqwa sannan yace wa yubashshiru almu'minina a ranar alkiyama wannan alƙur'ani zai maka bishara alladina ya'maluna salihati mummune da suke aikata aiki nagari anna lahum ajran kabira suna da lada mai girma mai yawa in ka je za zaka yi mamaki irin ladan da zaka samu in kana karanta alqur'ani bayan alherin da ka samu a duniya na shiriyar da alkur'ani zai ainihin saita maka rayuwa ka tafi rayuwa mai kyau rayuwa ingantacciya sannan Allah ta'ala ya ce tasirin a cikin suratu annamil ya ce tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin waɗannan ayoyi ne na alkur'ani kuma littafi mabayyani sai ce hudan littafin da yake shiriya ne wa bushra lil mu'minin kuma yana albishir ga mu'minai haka Allah ya sifanta alkur'ani Allah ya bayyana cewa masu imani ingantaccen imani cikakken imani ba sa rabuwa da karanta alkur'ani ba sa rabuwa da alkur'ani domin yake allazina atainahumul kitaba yatluna hu ce hakka tilawati wanda muka ba su wannan littafin suna karanta shi hakikanin tilawarsa karanta yace ulaika yu'minuna bihi irin waɗannan su suka yi imani na gaskiya da shi sun rike shi da gaske kuma suna karanta shi wa man yakfur bihi wanda ya juya baya yayi watsi da alqur'ani ya kafirce masa fa ulaika humul khasiruna waɗannan su ne tabbatattun wanda suka yi hasara kana so ga wanda ya hasara shine wanda ya watsi da alqur'ani yayi jifa da shi baya karanta shi baya kokarin fahimtar ma'anarsa baya aiki da shi wannan in kana neman mai hasara wannan ne kalan ba ɗaya ta mai hasara wanda yi watsi da Alƙur'ani. Alƙur'ani yana da falaloli da daraja wadda ba zai isa iyanan ne bayanan su ba amma daga cikin falalolin shi ne cewa Allah ya aje lada ga wanda ya karanta alkur'ani wanda babu wani aikin da ake yi a samu irin wannan lada kamar yadda ya zo a cikin hadisi na imamu tirmidhi daga abdullahi dan mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana duk wanda ya karanta harfi daya na alqur'ani Allah zai ba shi lada harfi daya ka duba bakakin arabiya harfi idan ka ce alhamdu harfi nawa ne ga alif ga lam ga ha ga mim ga dal biyar kowane ɗayan Allah zai baka lada alhamdu kawai in ka ce ba lada ɗaya ba wal su bi ashri amsalha Allah zai ninka ta goma wannan ladan kuma ya zuwa abin da Allah ya so manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wala aqul alif lam mim harf kar ku dauka ina cewa alif lam mim in ka faɗi wannan guda uku shine harafi a'a ma'ana idan ka ce alhamdu shine daya ba ɗaya bane kowane harafi ɗaya zaka dauka cikin alhamdu kamar ka ce alif lam mim uku kenan alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun yanzu don Allah karanta suratul fatiha lada nawa za ka samu ka karanta suratul baqara ai in kai kawai kuma kwanta kai baccin ka da mala'ikan mutuwa bayan ka karanta suratul bakara zai zo maka sai ka ce ba kawai to ai kai abin da insha Allah ka san yi tanadi kowane harafi daya lada goma zuwa abin da Allah ya so domin ya ce wai zidan min fadli ba wai iyakarsa kenan ba sai ma ka je lahira ka ga lada da falala ta Allah saboda karanta alkur'ani wanda ya abuci alkur'ani wajen tilawa da koyon ma'anarsa da yin aiki da shi alkur'ani zai zamo masa ni'imar sahib madalla da aboki dama wani yasa ake abota ne ai saboda ka samu tallafi na abokinka ne Shi ne hikimar abota in kana da aboki to kana fata in wani abu ya faru zai tallafa maka zai haɗu da kai ya taimake ka to idan ka aboci alkur'ani ne madalla da abokin ya zanto ne alkur'ani abokinka domin zai maka tallafin da babu wanda zai maka shi a ranar alkiyama lokacin da kake da bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Abi Umama yace ikra'ul Qur'ana ya ku al'umma muslimi karanta al Ya yace fa innahu domin shi wannan al ya ci yawmal qiyamati shafi'an li ashabi zai yi ceto ga ma'abotansa ranar alkiyama ranar da mutane suke cikin halin na yi alkur'ani zai zo ya zamo maka haske ya cece ka ya tsaya maka a wajen Allah ta'ala ya ubangiji wannan ma'abotina ne wannan baya rabuwa da ni ya Allah ka bani cetonsa haka yazo a jinsa da Imam Ahmad ya rawaito da Tabarani daga Abdullahi dan ya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani li 'abdi yawm al-qiyamah al-qur'ani da azumi za su yi ceto ga mai yin su a ranar al-qiyama al-qur'ani da azumi za su yi ceto ga ma'abotan su ranar al-qiyama yaqulu al siyam azumi zai je gaban Allah ya yi maka ceto yace ya rab mana'tuhu at-ta'ama wash-sharaba na hana ci da sha a yininsa bin nahar fa shafi'ni fihi Allah ka bani ceton wannan bawa wa yaqulu alquran shi kuma alqurani zai ke rabbi a an-nawma bil-layli fa a fi ya ubangiji wannan bawa na hana shi bacci bai yi bacci ba cikakke da dare yana ta tilawa ya Allah ka bani cetonsa domin lokacin da ake more tilawar alqurani shine cikin dare lokacin da zuciya ta zama ba komai a cikinta. ka san ba inda ka je ka san ba wanda zai kula ka karfe biyu karfe uku karfe hudu ka ware awa biyu awa daya ka karanta alkur'ani kana cikin nutsuwa kana cikin kwanciyar hankali babu wata hayaniya to wannan shine lokacin da ifi dacewa karanta alkur'ani ko da ke koyaushe ma ana karanta shi amma kaga wannan hadisin ya nuna akwai masu raba dare suna karanta alkur'ani saboda kaunarsu ga alkur'ani alkur'ani zai musu ceto ranar alkiyama fa yi shafa'ani za a ba su ceto da azumi da alkur'ani idan muna bayyana falala ta alkur'ani da alherin da zaka samu a duniya da alherin da zaka samu a lahira bai da iyaka kawai kamar dan tsokaci ne da nuni kawai to amma me yasa muka ce mu tunatar da kanmu game da karatun alkur'ani shine ni na kalli kaina kai ma ka kalli kanka don Allah muna da lokacin karatun alkur'ani kuwa mu duba mu gani irin rayuwar da muke yi a yau yaushe muke karanta alkur'ani makaranta alkur'anin ma waɗanda ma suke suna harkar ƙur'anin ma yaushe suke karanta bare kuma kai da ni yaushe muke karanta alkur'ani yaushe ne ƙarshen yadda ranar da aka ce mun karanta daga alhamdulillah zuwa minal jinnati wannan wallahi na rantse da Allah akwai wani a cikinmu da bai taɓa karanta alkur'ani daga alhamdulillah zuwa min aljannati wan nas hasbunallahu wa ni'mal wakeel wannan wani irin musulmi ne sakon Allah gare ka a rayuwarka yau shekararka 30 40 50 baka taba karanta qur'ani daga alhamdulillah zuwa min aljannati wan nas wani irin musulmi ne kai kuma sakon nan naka ne ba kai aka miƙo wa sakon nan na musamman daga mahaliccinka amma baka iya karanta shi ba hasbi Allah wa ni'mal wakeel wani ma ba da lokacin sauraro ba makaranta ba irin yadda yadda ana da malamai ɗari makaranta sun sauke alkur'ani ka saka ma ƙur'anin ka riƙa jin karatun ma wani ba da lokaci amma ku biyo ni mu shiga kamar mu ma'aikata a ofisoshinmu ko 'yan kasuwa za a ga ana aje rediyo akwai fm abin nan wa sunanta wadda su kiɗa kawai suke ta tun safiya har abin nan dare wacce ce fm ɗin nan kuwa gashi nan a garin nan akwai ta namanta sunanta amma akwai fm na san gidan rediyo kullum kiɗa suke sa za ga ya ɗan sai rediyo ya kafe in ya shiga ofis sai kiɗa sai kiɗa sai kiɗa har ya fita daga ofis motarsa kiɗa amma fa musulmi ne wallahi sai dai ba da lokacin sauraro ma ba karanta ba ya ya sa kiɗa a gabansa shine aikin sauraron kiɗa amma banda qur'ani a motarsa ma zaka ji kiɗa dam dam dam amma banda alqur'ani sannan wannan musibar da Allah ya jarabe mu da ita shine wannan social media akwai wanda social media yadda kasan jinin da yake gudana a jikinsa haka yake mu'amala da shi iftawar ido baya rabuwa ya ga can ya leka can ya bi wannan tashar ya aikin kenan amma banda alkur'ani kuma wallahi musulmi ne amma baya da lokacin qur'ani zai iya awa biyu awa uku a social media wani kuma miskini bawan Allah shi kuma wasan hausa yake kallo shi kuma zai ajiye wasan hausa mafi kankanta awa da yake da rabi ina tsammu ko awa awa biyu zai kalli episode 1 ya kalli episode 2 ya kalli episode 3 awa wajen biyar wallahi duk kuma yana ba da hankali yana ku amma ƙur'ani ba da lokacin sauraron qur'ani. minti talatin minti goma sha biyar ya ce bari in yi mazan tawo kafin lokacin sallah a tada sallah ina da minti goma sha biyar bari zo in karanta ko da sura ɗaya ce ko da izu ɗaya ne ko da rabin izu ko da a masallaci in an tada sallah ai na samu riba ba da wannan lokacin amma fa zai ga abin nan fim na Hausa ko na Amerika, ko na abin nan gashi nan dai yana da wannan lokacin wani kuma labaran duniya yake kallo me ake a can me ake a can ya kalli jazira ya kalli tayin ya kalli ai ya san me yake faruwa amma banda karatun alkur'ani wani kuma bawan Allah shi kuma inda ranka yake bi a gidan rediyo da mukyakata da duk irin wannan labarukan ya ji nan duk ya kiyaye wannan irin wannan labarukan almara zai ji nan iji nan iji nan kowanne kuma kusan minti talatin ne ko fiye da haka amma ba zai iya karanta alkur'ani ba kuma musulmi ne to irin waɗannan dama wannan hudu ba tana jajanta musu tana musu ta'aziyya domin ba ba karama hasara suke yi ba a rayuwarsu kuma kowane kiftawar ido ba minti ba takan ana rubutu ana rubuta ayyukanka kuma za a tambaye ka kuma ranar alkiyama za a aje ma littafi a ce ikra kitabaka duk wannan abin da kai an rubuce karanta abin da kai a duniya ka ce na kana karanta kaji kyakyata kaji inda kaji kaza kai kaji kai ka karanta gashi nan aikin da kai kenan a duniya amma banda karatun alkur'ani a littafinka shi baka da lokacinsa amma duk wannan shirman kana da lokacinsa to wannan ya kamata a yi masa jaji a tausaya masa Allah tabaraka wata'ala yake ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqi ya kai mutum innaka kadihun kai fa mai aiki ne kuma aikin da kake kowane iri kana yin sa kana yin sa ila rabbika kana komawa ne zuwa ubangijinka fa mulaqi kuma za ka gamu da shi duk me kake yi ma innaka kadi ila rabbika ay sa'in wa amil wa mutaqarrib ilai kana aiki duk abin da kake din kullun taku kake zuwa gamuwa da ubangiji kullun ƙara taku kake zuwa gamuwa da ubangiji lokacin da ba a sanar da kai ba idan ya zo kuma ba za ka ce ba a bani minti ɗaya don ina da ɗan sako da zan fara in dai lokacin ka kai kafar ka taku na ƙarshe to wallahi dole ka tafi innaka kadihun ila rabbika kad'an famulaqihi kuma za a gamu da shi ubangijin naka kana tafiya ne kana takawa akwai ranar da takun zai kare kuma wallahi ba za ka yi daga kafa ba daga nan shikenan sai gamuwa da ubangiji kuma me zaka ce duk wannan rayuwar da aka yi na wannan zaman hira da ake yi na wannan abubuwa da ake yi babu lokacin zikiri babu lokacin karatun qur'ani saboda ofis ba a zikiri subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwwata kai ka taɓa ganin wani tarbiya a ofis akan teburin sa waye ke ai ba a rike tarbiya a ofis ko a kasuwa ai sai a ce sai an zo masallaci to so nawa kake zuwa masallacin ma nawa raka'a nawa kake samu a jami a guje kake tabowa ka samu a dai wata rana wata rana biyu in ranar da kai sa'a to ana karkamin sala ka shigo sahu duk wata harka ta duniya amma yake innaka kadin ila rabbika kada duk abin da kake din nan kana takawa ne zaka je wa ubangijinka fa mulaqihi za kuma ka gamu da shi inji Allah saboda haka nasiha ce ga kaina da ku baki daya duk abin da muke na aiki mu rika tana wannan ayar innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqi muna nan muna abin da muke yi kuma Allah yake za ku zo ku gamu da ni wata rana kuma wallahi duk sai mun je mun gamu da Allah kuma ba a gaya mana lokacin yanzu ya kamata mu gyara ba mu da wata ajanda ta gaba gobe gobe, ai ba hannunka take ba an jima an jima ba hannunka take ba ka yi ƙoƙari yanzu kai ta gyarawa in ma ka gamu da Allah ka gamu da shi akan mafi alherin abin da kake fata ka gamu da shi akai mu yawaita karanta Alƙur'ani don falalar da ke cikin karanta Alƙur'ani da lada da ake samu da alherin da yake cikin karanta alkur'ani kuma ina sanar da mu cewa Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani wai don ba ma karanta kar ku ɗauka shi kenan fa wai ba mu samu lada ba ne a'a ƙur'ani da ba ma karantawa sai mun tsaya gaban Allah da manzan Allah ya kai kukanmu haka Allah ya domin ranar alkiyama duk wanda ba ya karanta alkur'ani sai an kai ƙararsa gaban Allah Waje ka karasa annabi ne je karasa haka Allah ya faɗa a cikin alkur'ani yace ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ya ubangiji waɗannan al'ummata wa sun kaure cewa alqur'ani sai manzo Allah ya kai ƙarar wanda ba karanta alqur'ani kar ka dauka wai an baka abin nan ai ba wani abu bane in ladan ne ai ina wani abu a'a shi alqur'ani in kai watsi da shi baka karantawa to manzan Allah sallallahu alaihi sai ya tsaya da kai a gaban Allah ya kai ƙararka. Qur'ani ne ya faɗi wannan ka je ka duba aya a cikin al manzo zai faɗa a gaban Allah ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha hadar qurana mahjura ya ubangiji ga ta ga sun yi watsi da alkur'ani sun kaurace wa alkur'ani to ko dan wannan ya kamata mu shiga ce ta mu mu rike alkur'ani hannu biyu duk wata dama da ka samu ɗauki ƙur'ani ka karanta banda kuma ceton da alƙur'ani zai mana a ranar alkiyama muna roƙon Allah ya sanya mu cikin ceton alƙur'ani kuma zai yi mana ƙarin wato tallafi idan mun shiga aljanna domin annabi ya faɗa salatan duk wanda ya shiga aljanna ranar alkiyama daga cikin alherin da zai samu yana karanta alƙur'ani shine za a ce da shi karanta abin da ka kiyaye na alkur'ani gidan aljanna daraja daraja ne har daraja 100 inji annabi sallallahu alaihi wasallam mataki mataki sai Allah ya ce wa makaranta alkur'ani iya inda ka iya karanta a duniya karanta karshen inda zaka je gidanka alkur'ani aljanna shine karshen karatunka na alkur'ani zaka yi tilawa a ranar alkiyama don ka samu promotion ka samu ƙarin daraja a gidan aljanna ma akwai promotion ga makaranta alkur'ani za ta ikra warka ko ikra wartaki karanta ka ƙara yin sama fa inna manzilataka Karshen inda zaka tsaya masaukinka shine inda ka karanta ƙarshe ka iya karanta alkur'ani ko don waɗannan abubuwa guda biyu ina ga yana da kyau mu lazarci karanta alkur'ani don mu kuce mu kubucewa karar da za a kai mu gaban Allah saboda ba mu riƙe alkur'ani ba ko kuma in muna karantawa mu samu ƙarin daraja a gidan aljanna lalle ya kamata mu yi wa kanmu faɗa domin ba ma karanta alkur'ani wannan kowa ya sani mu dawo mu karanta alkur'ani mu riƙe alkur'ani hannu biyu mu samu sauti na alkur'ani mu rika sawa muna sauraro in a lokacin da muke wasu abin nan ayyuka muna sauraron karatun qur'ani shi kanshi akwai lada shi kanshi akwai lada in baka iya karantawa ba sannan kuma wanda bai iya karanta alkur'ani ba ya kamata ya je makaranta ai ba a abin nan ba a ba a ba a makara a neman ilimi kaje ana biya maka aya ɗaya aya biyu aya biyar a kullum inda safe ne ka je gaban malami ya biya maka aya ɗaya aya biyar zai gagara inda yamma ne in ka tashi daga aiki je kaka samu malami ya biya maka aya wata rana sai ka ga bisa rahmar ubangiji ka sauke alkur'ani ka iya karantawa amma abin tausayi ne a ce kana musulmi a ɗauko ƙur'ani baka iya biyawa baka iya karantawa ba kai lalle ya kamata a jajanta maka a tausaya maka wannan daraja da ake samu ta alkur'ani a ce ba za a yi banda kai a ciki wannan ba karamin abin tausayi ba ne a koma makaranta a je a koyi karatun alkur'ani a je a koyi ma'anonin alkur'ani in an karanta maka a karanta maka ma'anar sai ya zama ka haɗa biyu sannan kuma ka yi aiki da abin da Allah yake gaya maka a Kur'ani sai ka rabota ya Allah ka sanya mu cikin mabota alkur'ani ka yafe mana kasawar mu da kurakuran mu ya Allah Allah ka ba mu ikon riko da alkur'ani da yin aiki da shi Allah ta'ala ka ji kan magabatan mu ka ba mu amince zaman lafiya a kasar mu Allah ta'ala wannan makaranta ka dauka kata, ka taimaki shugabanninta yan uwanmu a ko'ina suke wanda suke cikin halin kakanin kayi eh, kamar a gaza da sauran falastin da sauran gurabe allah kai musu dauki da agaji na uwanmu a nan yankin da muke ciki katsina abin nan sokoto da makamantan su allah kai musu agaji dauki ka ba su aminci da kwanciyar hankali ya allah ta'ala ka ba sanya mu cikin ceton alkur'ani ka sanya mu cikin ceton manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya allah ka yafe mana kasawar mu ka karba ayyukan mu ya allah ka yafe mana kurakuran mu ka ji kan magabatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wa اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم allahumma اللهم اغفر لمن كان يحيى قيوم واشف مرضانا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين